a jiya ne dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yi bikin cika shekaru hamsin da haihuwa wanda yan uwa da abokan arziki suka shirya masa suka kuma ɗauki ɗawainiyar wasu marayu guda hamsin da yan ƙungiyar boko haram suka kashe masu iyaye wannan dai shine karo na farko da gwamnan jihar borno ke gudanar da bikin cika shekara tun hawar sa kan karagar mulki shekaru biyar da suka gabata kenan wannan biki dai ya samu halartar yan uwa da abokan arziki cikin gida da waje ya da hadda tsohon gwamnan jihar kano dr rabiu musa kwankwaso wanda shi ma a baya ke ɗauki ɗawainiyar karatun wasu marayun da yayan kungiyar boko haram suka kashe masu iyaye daga jihar borno yayin da ita ma bankin zine ta bada sanarwar cewa ta ɗauki da wandiyar karatun wasu marayu guda hamsin ɗin har zuwa shekaru tara masu zuwa da ta ba da cekin kuɗi da da cewa ba bayyana kono ba ne abin da ya kunshi cekin kuɗin gwamnan shatiba dai ya nuna jin daɗinsa game da wannan karramawa da yan uwa da abokan arzikin suka yi masa sai dai ya nuna bacin ransa da wasu furici da ya ce bai gidansa na yi a kansa wato tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadu sharif wanda kuma shi gwamnan Usman tsohon kwamishina ne a ma'aikatu daban-daban har guda biyar a lokacin mulkin Ali Sharif din. Gama da irin furucin da Honorable Burkashin din ya yi. I never called Ali Sharif. Ali Sharif called me. I went out of my way to be at peace with him. ya ce ban taɓa neman tashin hankali da Ali Sharif ba Ali Sharif ne nemi tashin hankali da ni na iya duk yadda zan yi don tabbatar cewa mun zo na lafiya da shi I can never insult him I will give him the privilege of insulting me. I will give him the privilege of calling me Taragana. But a Taragana is now 50 years old. ya ce ba zan taɓa zagin shi ba kuma shi na ba shi dama yana ta zagi na har ma yana ce min ƙaramin yaro amma yau ga ƙaramin yaro ya cika shekara hamsin a cewar gwamna kashin shatiman. When he decided to become a small boat, that was when God in his infinite mercy decided to demystify him and bring him back to ya ce duk lokacin da kai kokarin nuna cewa kai wani dan karamin Allah ne a lokacin da kuma ubangiji zai nuna maka iyakar ka, ya kaskantar da kai I sleep with Borno in my mind I wake up with Borno casket. Wallahi, I swear in the name of Allah, I am ready to die for the cause of Borno. ya ce ina kwana da borno a zuciyata kuma ina tashi da borno a zuciyata kuma ina mai rantse muku da ubangiji cewa ina mai iya sadaukar da rayuwata saboda borno dr rabiu musa kwankwaso dai tsohon gwamnan jihar kano ne wanda kuma halarci bikin cika shekara hamsin na gwamnan jihar borno mun kawo gudunmawa ta taimakawa al'umma a nan mun zo mun jajanta wa gwamna a wancan lokaci kuma mun zo mun ɗauki ɗalibai ko kuma yara ƙanana waɗanda suke watakila ba da mun ɗauke su ba da zai wahala ma samu makarantar. Honorable Usman Zanna na ɗaya daga cikin abokan gwamnan jihar Borno da suka shirya wannan biki. Da aka kawo saukin wannan fitinan da ake a Borno sai muka ga ya dace ya kamata mu taru mu yi masa wannan hidima kuma hidiman da za mu yi shine akwai yara da yawa a kasan Borno wanda ba su da iyaye ba su da uwa ba su da uba saboda haka mu taru an ce ilimi shine kishin komai saboda haka mu taru mu nema masa mu nema wa yaran nan ilimi mu nuna masa kuma bai taba sani ba cewa za mu yi masa wannan Alhaji Isa Umar Gusaro shine sakataren tsare-tsare na wannan kwamiti da kuma yin karin haske game da makasudin shirya wannan biki kamar haka. Inda Allah ya sa mun fara samun zaman lafiya sannan kuma gashi gwamnan nan kusan kowane lokaci abin da ya fi magana a kai shi shine wato ainihin gina ilimi a jihar borno jihar borno na ɗaya daga cikin jihohin da ake da ɗumbin marayu bila adadin sakamakon hare-haren da 'yan ƙungiyar boko haram kan kai kan jama'a da ya haifar da yawaitar marayu da ma matan da suka rasa mazajensu sakamakon irin wannan ibtila'i wanda da alamu an soma samun mafita ganin yadda jama'a suka soma komawa garuruwansu da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka daidaita a baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya